الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana musulmi bayan sallama ta addinin musulunci ina mana barka da sake saduwa a wannan shiri inda muke bayani game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama guda bakwai waɗanda suka fi kowa yawan riwayan hadithi a jiya in ba a manta ba mun tattauna game da sahabi na farko wanda shine na farko a wannan kason wato wanda ya fi kowa yawan hadithi abu huraira allah ya kara masa yarda mun ji abin da ya shafi sunansa da nasabarsa da lokacin da ya hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da magana game da lokacin da ya musulunta mun ji kaɗan daga cikin abin da ya shafi falalansa hakanan mun ji kaɗan daga cikin abin da ya shafi wato hadisai da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to a yau za mu ɗora da wasu muhimman al'amura da suke da dacewa ga dukkan musulmi ya sani musamman ma wanda yake tambaya tambayoyi sun yawaita a zamanin da da na yanzu game da wai wani sababi ne ya sa sayidina abu huraira tare da cewa ya dan yi jinkirin musulunta ko kuma jinkirin yin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya fi kowa yawan riwayan hadithi tare da cewa akwai adadi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda cikinsu ga kulafa'ur rashidun ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu amma kuma duk ba su kai shi yawan riwayan hadithi ba wannan tambaya waɗannan tambayoyi da suka yawaita wato malamai sun ba da amsa da abubuwa waɗanda suke yaye abin da ya shafi wato suke yayewa daga duhu su bayyana abin da yake hakika abu na farko wato sayyidina abu huraira yana da adadin hadisai da yawa daga cikin wato abin da aka kirga na hadisan shi a cikin musnad na baki ibn makhlad yana da hadisai da sun kai 5,374 cikin musnad na imamu ahmad kuwa yana da hadisai 3,878 idan ka dawo cikin littafai tara wato kutubu tis'a in ka hada kenan da sahihu bukhari da sahihu muslim da sunan abi dawud da jami'u tirmidhi da sunanun nasa'i da sunan na ibnu maja ka kara da musnad na imamu ahmad da musnad na imamu darimi da muwatta na imamu malik waɗannan wato littafai hadithan abu huraira da ke ciki sun ta sama 8,960 waɗannan hadithan idan ka kalle su sai ka ga yawansu ya kai wato ya tayar da wato ya sa a ta wayan tambaya ana yawan tambaya game da yaya aka yi abu huraira cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin kuma ya ruwaito wannan adadi na hadithai da yawa a jawabi game da wannan sai mu fara da cewa na farko tukunna mu fara kallon waɗannan hadisan mu kalli yawansu sannan mu kalle su ta fuskoki mabambanta na farko dai waɗannan hadisan wato 8,960 da abu huraira ya ruwaito wanda suna cikin kutubu tis'a idan wato ana faɗin wannan adadin ne idan an cire hadisan da suka maimaita daga cikin hadisan nan akwai da yawa da sun maimaita sama da so ɗaya sama da so biyu sama da so uku har sama da so goma sha saboda haka idan an tashi kirge akan kirga har da waɗanda suka maimaita da haka aka samu wannan adadi mai yawa wanda ya kai dubu 8,960 saboda haka kenan idan aka cire waɗanda ba su maimaita ba gaba ɗaya a cikin wannan hadisan aka kawo waɗanda suka zo zuwa ɗaya hadisan gaba daya da abu huraira ruwaito za su tashi ne 1475 kaga wannan adadi ya tashi daga 8960 ya dawo 1475 wannan shine hakikanin adadi na hadisan abu huraira waɗanda ya ruwaito ba tare da maimaituwa ba cikin waɗannan littafan hakanan har wa yau cikin waɗannan hadisai 1475 adadi na sahabbai da yawa sun yi tarayya da shi cikin ruwaito shi wanda idan da za ka bi ka kididdige adadin hadisan da abu huraira shi kadai ya ruwaito su babu wani sahabi da ya ruwaito su banda shi malamai suka ce za ka tarar adadi ne da ya gaza ɗari bal kila ma ya gaza hamsin da wannan za ka gane cewa lallai kenan abinda duk ake ta wato yayatawa game da yawan riwayan abu huraira abu ne wanda yake da sababi na rashin bincike da rashin bin diddigi da haka zaka gane cewa abu huraira bai zo da komai ba sabo a duk abin da ya ruwaito wasu sahabbai masu sun ruwaito shi saboda haka wannan yana nuna gaskiyan shi da tabbatan shi cewa lallai abin da ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito babu wani bakon abu hakanan idan ka ɗebe wanda suka maimaita ka kawo waɗanda ba su maimaita ba to dukka wannan zai ƙara fito maka fili wannan shine haƙiƙa game da riwayan abu huraira ƙari akan haka wai me yasa shi abu huraira allah ya ƙara masa yarda ya fi sauran sahabbai yawan riwaya na farko dai za mu fara da cewa wannan falala ce daga allah subhanahu wata'ala da ya ƙaddara cewa sunan shi zai yawaita maimaituwa za a rika ambaton sunan shi ba wato kafin a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan riwaya da ya yi daga hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara cewa ladan shi ba zai yanke ba zai ci gaba da wanzuwa saboda haka ilimin shi ya wanzu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu to dukkan ayyukan shi sun yanke sai dai ɗayan uku kawai wato ɗa na gari da ya bari yana mishi addu'a ko kuma sadaka mai gudana ko kuma ilimi da ake amfana da shi to hakika daga wancan zamanin har zuwa yau har zuwa tashin alkiyama ambaton abu huraira da amfana game da iliminsa ba zai yanke ba wannan na farko kenan abu na biyu yana da alaka da irin wato tafarrugi da komawa gaba ɗaya da abu huraira ya yi zuwa ga neman ilimi da zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai haɗa wannan da komai ba wanda ya sa sakamakon haka wasu daga cikin sahabbai waɗanda suke manyan sahabbai waɗanda suka gabace shi a musulunta waɗanda kuma suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da alaƙa da <clears throat> wato abin da ya shafi shugabanci da abin da ya shafi kula da dukiyoyinsu da abin da ya shafi kula da iyalansu wannan ya shagaltar da su da yawa daga zama tare da annabi a wasu lokutan da shi abu huraira yana nan tare da shi a irin waɗannan lokutan saboda ba shi da gona baya zuwa kasuwa ba shi da iyalai da za su galtar da shi hakanan lazimtan abu huraira ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya taimaka domin baya rabuwa da annabi tun da ya yi hijira zuwa ga annabi ko a halin zaman gida ko a halin tafiya shi yasa talha ibn ubaidillah a lokacin da wato wani daga cikin tabi'ai ya zo ya same shi yake wato nuna mishi mamaki da yake yi na yawan riwayan abu huraira a lokacin nan sai yake ce mishi lallai babu shakka ba ma shakkan cewa ya san abin da bamu sani ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutum ne miskini ba shi da abin da zai shagaltar da shi mu kuma mawadata ne saboda haka shi duk inda annabi ya je yana nan tare da shi wannan sababi na biyu kenan sababi na uku karfin hadda da Allah ya bawa Abu Huraira wanda yana daga cikin mu'ujizozi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Hajar yayi bayani a cikin Fathul Bari wato ya zo a cikin hadithi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa wato yana yawan sauraro na hadithai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana yawan mantawa wannan ya dame shi saboda yadda yake da tsananin kwaɗayi na ilimi sai ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarce shi da shimfiɗa mayafinsa da yake ya da shi annabi ya zauna a kai ya yi abin da zai bayar ya bada abin da zai bayar na hadifi na tsawon lokaci har da ya tashi sai umarci abu huraira da ya ɗauki wannan mayafin ya ruhu da shi daga wannan lokacin abu huraira bai ƙara manta wani abu ba wato da ya haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'ujiza ce daga mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abu huraira addu'a kuma albarkan wato mayafin wato jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafin abu huraira ya taba ya zama yana da wannan karfin hadda da baya manta komai an samu daga cikin zamunna wanda a zamanin tabi'ai ɗaya daga cikin sarakuna ya yi shakka game da yawan riwayan abu huraira sai ya yi nufin ya jarraba shi ya kira shi ya zaunar da shi ya yi mishi wasu tambayoyi masu yawa duk sanda zai bada amsa sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda ya mishi tambaya zai bada amsa sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda ya mishi tambaya sai ya ce annabi ya ce nan sai da ya sa wato sakatare yana ɓoye daga bayan kofa ya rubuta dukkan amsoshin da abu hurera yake bayarwa tare da tambayar da ake mishi bayan zamani mai dan dadewa sai ya sake kiran abu hurera saboda in har da yana karya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata zuwa wannan lokacin ya manta abin da aka tambaye shi da amsan bai bayar saboda haka wannan sarki sai sake zaunar da shi ya sake maimaita mishi waɗancan tambayoyin gaba ɗaya ya sake maimaita amsar su kamar yadda ya bayar a farko babu tuntube ko da na wasali babu ƙari na harafi imamu zahabi ya ce kamar haka ya kamata a ce mahaddaci ya kasance babu rawa a cikin haddar shi kai ya ce ba mu taɓa samun labarin cewa abu huraira ya yi koda tuntuɓe ba a hadda wannan yana daga cikin sabubba wato karfin hadda da allah ya bashi wanda mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi yana daga cikin wato sabubba da suka sa abu huraira ya yawaita riwaya kasancewan rayuwar shi ta daɗe ya rayu a lokacin da manya-manyan sahabbai ba sa nan irin su na abubakar da sai na umar da su na usman da su na aliyu da asharatu sauran asharatu mubashsharuna na biljanna da yawansu sun rayu ne a zamanin da sahabban annabi waɗanda sun rayu da annabi su kenan saboda haka galibinsu sun ji daga annabi suna da ilimi na abin da wato da yawa wato wanda suke bukatan tambaya saboda haka tambayar su ga waɗannan sahabban bai yawaita ba amma shi abu huraira da rayuwar shi ta ja an kai lokacin da sahabbai da yawa sun rasu saboda haka tabi'ai sun karu bukatuwa zuwa ga sanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ya karu a lokacin da abu huraira yana raye waɗancan manya-manyan sahabban sun riga sun rasu don haka ya dinga fitarwa saboda wato fitarwan shi wato daga wannan ilimin shine hakkin da yake kan shi na isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce balligu anni walau aya ku isar wato daga gare ni na abin da kuka ji koda da aya ɗaya ce wannan yana daga cikin sababi ƙari akan haka yana daga cikin sababin da ya sa abu huraira ya yawaita riwaya tsoron shi na ɓoye ilimi saboda allah ya yi alkawari na narkon azaba da tsinuwansa da tsinuwan mala'ikunsa da tsinuwan mutane ga baki ɗaya ga wanda ya ɓoye ilimi inda yake cewa innal الذين يكتمون ma anzalna من البينات والهدى من min ما ma للناس في الكتاب fil kitabi ulaika ويلعنهم wa yal'anuhumul la'inun Allah subhanahu ta'ala yake cewa lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayani da dalili da ilimi a cikin littafi wato suke boye shi daga barin mutane to waɗannan suna cikin tsinuwar Allah wato da tsinuwar dukkan masu tsinuwa wannan yana daga cikin sabubba abu huraira Allah ya kara masa yarda kamar yadda sa'id ibn musayyib ya ruwaito daga gare shi yana cewa mutane sun yawaita magana cewa abu huraira ya tsawaita ya yawaita wallahi ba don wasu ayoyi biyu ba a cikin alkur'ani da ba zan sanar da ku komai ba amma Allah yana wato cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun saboda haka Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ci gaba da wato fitar da abin da ya sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɓoye komai ba saboda haka kenan idan ka duba game da yawan hadisai na abu huraira bayan ka ji bayanin nan da aka yi na cewa hadda waɗanda suka maimaita sannan tare da haka waɗanda ba su maimaita nan ba biyar ba shi kaɗai ya ruwaito su ba adadi na sahabbai da yawa sun ruwaito su kawai wanda ya kaɗaita da shi adadi ne da basu kai ɗari ba wasu ma suka ce bai kai hamsin ba idan ka bi diddigi za ka tarar da haka za ka ga ke nan cewa babu wanda zai zama mai tuhuman abu huraira face ɗayan mutane ko dai jahili wanda bai fahimci addini ba baya bincike ko kuma wanda yake mai bin son zuciyarsa saboda abu huraira ya ruwaito hadisai da suke saba ra'ayin shi batacce don haka shi ko babu yadda za a yi ya iya ɗaukan fansa sai dai ta hanyar bata abu huraira domin ya hana mutane ya kange su daga karban abin da ya zo da shi na ilimi wannan ko kuma ka samu cewa mutum yana yi ne kawai akan abin da aka ɗora shi ba tare da ya yi bincike ba wanda shi ne mafi yawa daga cikin mutane suke wato wannan bangaren ko wannan kaso a cikin shi mafi yawan jama'a suke mutane da yawa suna batanci ne ga sahabbai musamman abu huraira saboda rashin sani saboda an dora su akan irin waɗannan shubuhohin su ko ba su koma zuwa ga malamai waɗanda suke da zurfi a sani suke da adalci a bayani ba don su ji amsan waɗannan shubuhohin don haka sai suka ɗoru sai suka ɗoru akan wannan ra'ayin suka ci gaba da zama a kan shi saboda haka nasiha ta ga dukkan musulmi shine ya zama mai neman ilimi ya zama mai buɗaɗɗiyar zuciya a duk sanda gaskiya ta zo mishi baya duban ta ina ta fito zai karbe ta tsakanin shi da Allah saboda duk sanda ka karbi gaskiya daga mutum ba wai shi ka bi ba ka bi Allah ne domin shi yayi umarni da karban gaskiya saboda haka <clears throat> Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya kasance daga cikin waɗannan sahabban kuma shine na gaba-gaba a su yana daga cikin wato abin da zan kawo don wato ƙara fitowa da matsayi da daraja da ɗaukaka na abu huraira yadda ya kasance mai tsananin ƙauna <clears throat> da kuma kyakkyawar mu'amala da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira allah ya kara masa yarda alaƙar shi da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙa ce a bar yabo dukkan wanda ya karanta ya bi rayuwar abu huraira zai tarar da haka abu huraira allah ya kara masa yarda ya kasance mai tsananin kauna ga sayyidina aliyu mai tsananin wato tabbatar da matsayin shi da falalar da allah ya mishi hakanan irin jafar dan abu talib dan uwan sayyidina aliyu hakanan irin su alhassan wato jikan annabi sallallahu alaihi wasallam da dai sauransu zan kawo misali kaɗan daga cikin wato waɗannan abubuwa da na ambata saboda fito da al'amarin fili wato a lokacin da aka samu ɗan saɓani tsakanin sahabbai zamanin kenan da sayyidina aliyu ya karɓi khalifanci an samu wani yunkuri daga abu huraira allah ya ƙara mishi yarda inda suka tafi da shi da abu darda suka samu muawiya allah ya ƙara masa yarda suka same shi suka ce mishi a yunkurin su na kokarin kawo gyara da sulhu da ganin cewa ba a samu wannan saɓanin ba suka ce ya kai muawiya ka san cewa na aliyu wato aliyu dan abu talib yana da falala a musulunci ka cewa yana cikin 'yan gaba-gaba a musulunta kasancewa yana daga cikin waɗanda suke da wato alaka na kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa babu wanda ya fi shi cancantan wannan matsayin a wannan a rayuwar yanzu me yasa kake jayayya da shi akan wannan wato matsala ta shugabanci wannan shine abin da abu horera ya gaya wa sayyidina muawiya budan bakin shi shi kuwa sayyidina muawiya Allah ya kara masa yarda ya ce cikin dukkan abubuwan nan da kuka faɗi babu abin ki matsayi da falala na aliyu abu ne da babu wanda ya isa karinsa ɗaukaka da Allah ya mishi kuma abu ne da ya wuce a ce wani ya karyata na san babu wanda ya fi shi cancantan shugabanci a halin yanzu amma abin da kawai nake so shine an kashe wato sayyidina Uthman ina so ya bani waɗanda suka kashe sayyidina usman ko kuma ya ɗauki mataki a kansu saboda sayyidina Muawiya yana da haƙƙin neman wato fansa na jinin wato fansa akan waɗanda suka kashe ɗan uwan shi sayyidina Uthman wannan shine ijtihadin sayyidina Muawiya a wannan lokacin sai sayyidina Abu Huraira da Abu Darda suka ce to mu ko za mu isar maka da wannan sakon zuwa ga saidina aliyu domin ko da suka taho sayyidina aliyu bai sani ba saboda haka suka je suka bayyana wa sayyidina aliyu abin da yake gudana sannan sayyidina aliyu ya ce to yaya za a yi a zo da waɗannan abin da nake so in fitar a nan shine sanin daraja da matsayi na sayyidina aliyu da sayyidina abu huraira yayi wanda yake nuna falalan shi da kuma tabbatar da matsayi ga wanda allah ya bawa hakanan wata rana ya ce mun tafi kasuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai koma gida sai ga alhassan jikan annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya rungume shi yana mishi wasa sai ya daga shi yake ce ya allah ina son wannan allah ka so shi ka so duk wanda ya so shi abu huraira yake ya ce tun daga wannan lokacin babu wanda nake kauna sama da alhasan saboda allah yana son shi kuma annabi yana son shi kuma allah yana son wanda yake son shi wannan kaɗan kenan daga cikin misalai haka nan rayuwar abu da ta ci gaba cikin wato fa'ida da albarka da ilimi har zuwa lokacin da allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen rayuwar shi wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari wato a shekara ta hamsin da tara bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mishi sallah a garin madina shine alwalid ibnu ukba ibnu abi sufyan wanda shine gwamnan madina a wannan lokacin ya sallace shi kuma aka binne shi a baqi'a wannan shine rayuwan abu huraira a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi wasiya da wasu abubuwa waɗanda ya ce ba zai basu ba har ya koma ga allah daga ciki akwai wutiri daga ciki akwai sallan walha daga ciki akwai azumtan kwana uku cikin kowani wata allah subhanahu wata'ala ya samu fa'idantu wato da karatu cikin rayuwar wannan sahabi mai girma allah ya tashe mu tare da shi a ƙarƙashin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya kare mu daga sa baki cikin wato batanci gare shi da kuma taimakawa masu batanci gare shi a nan zan dakata abinda na faɗi daidai allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan shi kuma ya bamu ikon amfana da shi abinda na yi na kuskure allah ya gafarta mana ya kuma fahimtar da mu ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha menene adadin hadisan da abu huraira ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin musnad na baqiyu ibn makhlad menene adadin hadisan da abu huraira ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin musnad na baqiyu ibn makhlad